بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين من لتافين آداب المشي إلى الصلاة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala ya na kin katuya zugu tuwanisho gwargwado ni ga ganin tsoci albarka wudu bai ga cimci na su kufa gan bai yi man ga wato salatu ghairi mamomin ila ghairi sutura anabu ya salatu tsallaye ghairi mamomin zai ji mamuwa na wajen ila ghairi sutura ala sutura ce gurba na ke ga waliman ko zai ji sallah bogi na annabi na waji sallah babu ya sutura na yi fahimta ko yi mana dai ya ce guro walau lam yakhsha maran kaba wasu da ya zabe goga ya guro bona wai gaba wa gida na wa ya aminci kawai dai ta zuma liman bota annabi na bogi ko wasu liman ya ji sallah babu ya sutura na man ce lobe bayani gancin ga min jirarin ke laji sutura o ga ke kara na ga laji sutura a wushe in shahis ko endoci na giki ne haji tabbata na shahis bi ma na sabit iji fahimta ku ina sassa zana wagula giki ne wa ciwo wani Manga ka harbatin ke harbatu na harbatu iki yo ke kwana na wani didi fahimta ku yanayin harbatun nan wuyi alatun sagira ko alatun kasira min alhadid madudatun ra'as sta'amal fil harb nga yi 'yan kpawayo yi na deci na nuna eti unu ke kpana na wani ko elo tobi wani bayan fili ko elo ugun ko ga yi gan harbato je mu wuce giyo hirab ko ga yi kwa ko ga yi nga wani e au gairi zalik kwene bennana misali ke tsukuna na wani ko a tsukuntuwa bai fata akwai kwakogi gwargwado a ciye gudu mitli a hiratin rahal ke ezo bayan kiyan esana esan kiyan esan rakun ebuna yanayi a rahalu na ma yi dowa na zuwarin ba'ir liruku au gairi Ena aja ta zumaya rakun bona ebo wa marakun tuna ko dabban da su ke doku na wani isa rakun ko isa doko ngai kwabe a akiratin zahaliyan e baki bo e bacin gurgudu dai shi wani isa rakun ya dena ina waga ga aji sutura na wujigiyan ìpá oṣù gwargwado nga labakin bu bai ní mu so ya sada ku ko òkú tó ku to wọ́n yóò wa yusannu an yadnu wa minha sunna mu wasu ba su ga gafiya bi wima li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wai gan nabi sallallahu alaihi wasallam wai ga ga idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin zandoro mini ya musulmi jawa bai gan waji salla falyusalli ila sutra ujeyu sutra uji salla ujeyu sutra waliyadnu minha ngole lamul amr dana lamul amr ma ngole kasra wa dio amma wawu ko summa gashi uzo be fawi skun waju dio galanga waliyadnu wa ga waliya kiwo wal be amma asali na mul'am kasra wa yadi so ko ga liyun fik no le wa wushi zana kasra ti ya ko e to kaida wushi amma wa wu ko summa ko fa ga shi zo ya lam al'amr ko wa ya lam al'amr wushi guwa daga kasra na gunde na gai wal yadnu minha annabi no musuba sitra na yawani ni ko وينهرف عنها يسيرا لفيله صلى الله عليه وسلم ومولو قديجي كسترولوا eboyetu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ai a caga nabi jan yan harifu anha bi na ga ke je sutura boroma apa degi daga bakin sutura sutura dana wa fande gi obi aje kewa gaza sutura tawa jikin oku ga afande gi a ciga ne sallallahu alaihi wasallam ya jin no ga ji sutura na fande ga sai yau mai guce mu wa in ta'azzara amu ga bi azu wadda sutura man ga hatta hattan jalayin hatta ja hattan layin idi fahimta ko hatta farko igiyan fiili yin ba ci ci sunna hatta hattan idi fahimta ko hatta al-musalli bi wane ji sallah na ja layin cici amma man shiga ga yace hadisi yan wa guji kiyo ta zuwa ta zuwa hadisi mun ci ta zuwa hadisi bai amma ta zuwa na ga jirfa le hatta hatta amma wuta zuwa zai da sutura na so mun ga bayan sutura na yi gawa lokacin waya da gina gashi ewu lagi ya buru mu ewu ba ba wadda sutura ula da kafa gwalo mu da yi ko kafa gwafe wa mu ina e waje bai gina sutura na oyi lubu da kafa gwafe wa mu ko kafa gwalo mu ji fahimta ko hmm.

abeke inda ci gabe goga min wara iha zuma ya sutura na wana tsukuna wa gikini na ‘yan kpana wa shi gikini na ko epo na wala epo masalaci na wala giya sutura na inda ci gabe goga zuma ya kwanna ko tsukuna na yukra ana ba bi mana sallawa da ya wuzina wayo ko ìgbóná ní àǹfààní sí sùtúrà tó wà náà lọ́gọ́. fa'in lamtakun sutura amma kastura idia aw marra hu wa ha imra'atun sutura da ba ko kwa marra hu gada ya sallah da wa bainaha da suture imra'atun izan zagi bin gogan aw kalbun ko ya shigi aw himarun ko ta tagi batalat salatuhu sallar zannani wadda sutura in eh, nimi ne gutan na wuce gobe sallawa ne ko kuwa wadda sutura wato amma sutura dana wa sallajici dana efoye wannan da sutura ga e shigi in zagi na ji ba na. ko ta ta gibe gogon sallah ni wala ga gubu to fi da nan ni bogo wadda sutura su biya gogon sallah ni wadda sutura to a modi zuma sutura da gadawa wabe sutura da sallah ni wala kin do fiki wai diga kan gine go man ce ci gaba yi gan be bayani ga walahu Atun fil mus'af sallah ji ci ma ude dama wa gbaka tun fil mus'af daga qur'ano na la qur'ano sun gafe fe gba ji fahimta ko amma sallah ki ci bo sallah na fila wajen ya ci wale fi da ba wasu alu inda ayati rahma a caga sallah ji ci dama na wa ba addu'a wadda ka tun sallah wani inda ayatun rahma gadan aya na ba zai tiye gusa ko ne in baya gusa ko wata awuzu inda ayatun azab a ta ga wasu tsawabe su kwe lokaci na wagato aya ne ba zai tiye azaba wani wasu tsawabe azaba su kwe wagi waye wako? to tunadin man kiwe ga sallah yake yana na fila na iji fahimta ko mai ba dalili na shi etu gan na ji zuma na fata wa ugwa yake yau salla na fila to yau la qur'anu to yawa jiki yau o ba tsari na ji amma yi wagi la mi fa dalili ja mutane ji waga ilobe yau wal qiyamu ruknun fil fard ngagba di ma rukuni fil fardi e ba salla wajibi jo rukunu abai ba istilahati malikiya gai ga wajibi amma istilahati ana bidajo rukuni yo ibanu da mini ya gbaro na waji na shi na oyi rukuni filfam e ba sallah ya wajibi jo ke ga nje ya na fila ba wa bi na fila jiji kawo ga wa fedona likauli sallallahu alaihi wasallam likauli ta'ala ya buga tsoci na lato ya gaga wa qumu lillahi qaniti, wa qumu lillahi ya kujikini lillahi ya tsoci ya kujikini jibaro ya tsoci qaniti ai saqiti ne mai susu a ga cin lokacin sahaba ji a jafe ji sallama ma jafe ji Za zaɓe lo sallah na fai baza bai zo bai da sallah na raka guki ba da su kuce ga ga kani ci biya na saki ci ya biya shi baro ga yaji sallah ya susu ya susu aya na wadi suratul bakar aya kwa ko tu rudin bai gutai ci ko ga shi ba din guba ci gazi gbaro da nna wajen rukuni ta ciwe ba sallah e farila ji ba yau man ga illa li ajizin sai zai ga gbakpana sai zai ga gbakpana gayi wa be kina ji ga wala bi ce to ko ci lebe ya yi bora ko su ko ji sauki yayi su ci kan zai ji su ko ji sauki ya su

to zanne bata aja ajizu na ji ikun baci bogo aya lefia ibo na adegba ku wana ko ki zala lo the mind na ngo le ba mu choto aja akin ko ngwe kiriki ako agaga shibu kawa lu barojin wa o ma wa su kwa ki umi to cha ki umi zai ja mu lo da na mu ci pata o maji be na su ku bo ya to ma mu lo be aki na su ko wufe kwatu ba ya au uriyanin a caga mini zai aji saukiya gudi sallin fedin mai sallar farila na ngayi zai biye na zuna na zai yafuna zai guruntuna misali wasu da zuciya ca mukun uku ya fi sowa wọn agudun kí o ya fi ga jikin atula daidai ga aka yi ta shi shikin bu amma ga annan ga atula zana ji sauki su a sirji tacin shekin bu Allah hakuwa ƙuriya ne da wani wannan ji sauki au akhifin ko kwa zai dada suna ji sauki a wasu ngayi wadda cikin maki zai wuza bu fedun shi na ko bu le ci na ka sallama ko wa gunu di gbaru di salla agule ko da bayan ku mo go ba ci kan wucin bu dana amma gule ya naki aguji ki aguji banna aguji ki di salla mu fedu ko le o da sun yadda ba ko ya li tando ci ne be zana ke lokaci kun ji na eh ya bagwa da cikan abu maki yi maja ba ga mele ka sallama ku ji sallafe da Allahu akbar gole hatta sallana iti ibada na in naji so kwaje wajibi fi wani ilaji giyo wani ilaci a ti zai ba halin da cijo so ke ga yau kayi da dorura ga da yin dorura yi wore ede na ga alagwato rayuwa na musulunci ga wa ga jizuma jizuma gole to ali na ifi nigeria kwata na ga rayu ga wa alagwato ngala ga ya ji shi ma kasa ya bewa mai jeliya dole zanna ji pata dole ali dorura ji ga so dorura wudi kai da na defe ne sarawi kila amar ya yasir ga kafirin cinin gana shari'a sauki jawo cijo rayuwa ne ku ga ga wuce ga kan ga kafir maka ci guwi damuwa malu amma qur'ana tun ji tabbata illa man ukriya wa kalbu mutma'innu bil iman kaida wuce ko shari'a la aida aw mumin alfa imamil alhayy alajiz alo ga ta ga min sai jaji saukiya rukuni bo ne ba rodi ba sallar farila ji wajibi ta tawa wannan gai mamumin zai tazma liman bona halfa imamil alhayy liman ya fi ga hayyo je mu wuce ahya amma larabawan da cije yana ya yi na haratu efu amma kin saudiya cije hayo hayo lotun abiyan no ce ga to larabci yadda na ji a derice ba kalma na ji a yi lotun abiyan ba sun da yi yin da cije wani liman rati biye yi al'adiz na agbakan anu ke gbaro jin lugwana ke ga wato na imamu ta zumu wani jiki ha ji sallafe don lọ́lẹ́ àdísí bẹ́ẹ̀ tí gan múcọ ọgbó man ji gagace àdísí múcọ yá anabi sallallahu alaihi wasallam na iliman ya madina cijina lọ́lẹ́ wúbẹ́ wọ ma mọ́já da ya saba shiga a ba yan a ji sallah fedu na na ke zama ubana kama bayani jiki ebe na man di ci ga wuce na amma yawa gan igi da bayani wuce ba amma ishara dai da wani kokorogi man وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم قوة إن أدرك الإمام أبكي وإن أدرك الإمامة بمعنى وإن أدرك المصلي الإمام ولا الإمام واني مفعول به ومامو wa in adraka al-mamumu al-imama wa mamu wa gabit suliman fi rukuyi da rukubo fa bi kadri tahrima ngato sa gurgudu yake yo kabara ya harma kiwa ya gayo wani masbuku na shi bet suliman rukubo na to agada sallah obìnrin di kábàrà arúmọ wa ọdẹ sallah obìnrin bí bi wucewa raka rẹka amma ina ga wani wata gbiratul irami da je wa ruku rukuba wadda sallah wuce ne sai wa biyu gaji kwadin ya bayan rukubu limanta rukubu so masu bukuta rukubu amma kai ga gada hali guba nobe ojiya takbira su iramu na wade jina uku kya bi hun shoge toge ji takbira su iramu ofe ke lo ruku amma wa jiki ne ga mi da ka bara har madejin kafin fiye ruku na sai ya ga ke ba rukubu kan wayi lokaci da yage wai lo ruku ce tun liman liman fefe kabo na tsuwa don yi da ba wadda rukude wadda rukude bugo ne gungbo gani bai fahimta yin zai shiga waga fati agbabe bai zo ne waga fati agbabe ya zo ne wuna kayi gami tuto hukunci ya lasalata liman lam ya kabi fati atul kitab kiman je gama gaban bi halin ne to man na je oto ga wajibi waga fati agbarakan doro na ga ban bi halin ne wadda da tun da rukubo wa raka wuce dai ibu hadisi ya abu bakara na tun annabi muhammadu da ruku wani sallallahu alaihi wasallam annabi magungu bebe raka wuce yana idan mujin gyaru na yake yau sallanin watan lagada safu bana magungu ga zadaka kallawa hirsan wala Sa'ud so ku biya fumbo yonye salla na wayo wajibe bai na amma ga yi bai ma. kibin ba zagu yi wujin ngai ga salla lotun wala safu jama'a a safu wagi zuma wace obi ogun wani awa in shiga isantu na man shiga ya baga na tazo ita hadisin wuce wani ita ga ke dai fasara gurguru na man jijin hadisin wuce wani ta ilimi kenan man ce ci gaba bayani watakbiratul iram ruknun kabara yin zuzu na wajina rukuni yau rukunin na gama mai maliki a zai ga wajibi ko farila wani farila wajibi fata mananni ba mananni ba wa kaza kira'atul fatiha talal imami wal munfarid a caga karatun Fatiya alal imami na ba manya ya gbana walmun fari to zai ji sallah gbaugina fatiya na gbana wikiyan wajibi ta ci abu amma wani ta zuma liman buna liman ya nauyin fatiya wala rukuni ba wuce da ba liman amma na yi baga ya manjo gwakwamin je yana lobe yi na da wani je amma imamu shafi eh, yi maza bi imamu shafi wani lobe ganna ya bai sashi mai hadisin da ce a gato mamu so su ga a ji na hadisin na wani gana ga ci zandoro la salata liman zandoro liman da mai kira bi fatiya to kita da ji fahimta ko amma jimhuri man jiga liman wani lagiya rukuni bayan fatiha wani lula ya ziyo abekin wani ayi sallah na to ma mu yawo miya liman na na tó ta tiwo ji fahimta ko a ga ga di adarí adalci gan hadisi na ya soke agwa suna sọkú ku yìí manga wa kaza i. mini yana shi ruku rukuni bai nan gai to jijiyar ruku bunan ga zuma fatiyo sai kiyo ruku abeki ne uwa ga sura na wagwata zuma fatiyo na jikin eh? rukuniya iji fahimta ko wani wajibiya gato ruku ya to rukuni roli kaulihi ta'ala ya buga toci na wai ga ya ayyuhal ladina amanu ya yana jiga ya imani jibe ni bai toci na irka'u ma'ar raqi'in illo e ruku irka'u wasjudu illo e ruku e ya ji sujada bugo dalili shi da wani ita wajibi bai gibo ruku gani bai sujada wadai aya na suratul hajj aya ya rujin bai gutu a bai ci aya ya addu'a ne bai gutu a bai ci addu'a ne ga 70 ga da wani rudin 35

natsuwa waigiyan rukuni na ga daga ba abu huraira radiyallahu anhu wato cube boyuyu anna rajulan dakhala almasjid inda zaba ginda ci daga da masallaco fa salla idza ba wuce wa sallaji wodi salla na ma ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجاء نبي محمد صلى الله فقال نبي فيك بيقى ارجي فصلي جبا فصلي دا صلى جن فإنك لم تصلي ابن صلى نوجبان نجي صلى ولولا أكاو دتاتي صلى دي ففعل ففعلا ثلاثا زغتا شاغ صحابا نجي sallah waji nke dabe ba anabi anabi ga ujigiya waji nke dabe ba anabi ga ujigiya fa fa ala salafan lawan dole mai ga da kan yayi hadisi na gai ga hadisi ya musiyu salati hadisi ya zai ni sallah ne kan ba ta sunu yi khalla bin rafi adai mai shari'a na la sunu bene hmm. fakon ilabagin na fega galibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wallazi ba'ataka bil haqqi nabiyyan miji ba be tunatu kunti gaskiya wala shawo lafiya annabi na la usinu ghayra hadha mi majwani ga ga sallan yu ni mi majwuga a amma idan mai wani wadai lawo mai kendo mai ajunji shage na fakala lawo nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga biyun ga idakunta ilar ila salat wa ga na ga waji salla sha ku gikin ya baro fakabir kabara wa jawani wala takbiratul ihram na wala thumma kama tayassara maka min wacce wa bayanan aga fayawe mini ya ƙur'ana wani sun marka kan ga wace wakil jikiyar roku ima na wafati agba wa sura gba kan ga wace wajen roku hatta tasma ina rakilawa da yana tsuwa da roku jan wadda roku da yana tsuwa da sun marfa hatta ta tadila ka'iman kaganci cote otu daga babu rukumu hatta ta tajila ka'ima wa biyo lodin baro gikini daidai na yawuwa ga ke rukubu felo sujeda ogaji daidai gibaro bai zo kuma ma zan da ci daidai yau bai fife sai sujeda su masjid kan gaganci ji sujeda hatta ta tsina inna sajidan arwaje na so da kibo sujeda jan sun majlis kan a afedu hatta tasma'in na jalisan arolodiyar na suwanagiyar edufe sun maf'al zalika fi salatika kulliha wace lotun na jiwa da tsallawa bukata kin wadda igaya waga dina tsuwa ba rukubo dina tsuwa waga fiye daga rukubo na dina wada sujada na je natsuwa ga ke daga sujeda wani ibadan gole zan ga caji sujeda natsuwa an dore yake da ba ko ibadu fe ba wai lolozo ni je natsuwa da nan najo to sallawa ba bata di kokare wata natsuwa da gallabu ba rawahul jamaa jama'u hadisin nabi to ga ya ci gaba ibe bayaniya a ciki bu a tiya alamari na bu ga fadalla hadisi ne ugwa akiri ala annal musamman fiye da hadisi ina e na ja tun yi da hadisi na wani yin natsuwa ruku natsuwa sujada na natsuwa gafe rukubu natsuwa gafe da wani la yasqutu bi halin wai cin ya ci salla ji ci buwa halin doro ba wa dai natsuwa da da nan najo in lausakatot saqat law e huga ci ya ti za la an azal arabiy aljahil. da huga ci ya ci za ba zumanno na dara ce wai sallah jawani na masalla jada amma ga wale jahili yo amma famba bi a cin annabi ga sai wa tsaye na jina sallu bo kan ga sallu ge kan sallu ge da wuce wa tumani na tufi hadhihi al-afal na tsuwane zade batun na ta na rukunu rukuni wa lima taqaddam e bayan hadisi na ilabe awai shi zo na وراه ضيفة رجلا sahaba na ga uzaifa ya ge mana na umbele zabagin da ce la yutimmu ruku'ahu ugun miya wala sujudahu magun sujadu miya bi mana ruku ya gato sujada gato faqal huzaifa sai gabe zabagin nan gama sallaita waje sallare waje sallare wabe zai ji sallare kirare ولو مت لمت على غير فطرة الإسلام وقا تتتها لنا وتتقايا مسلم شبا سنة نشريا ببيه تسالة جونا وتتتوبا أو قال كونغا زي قوري ويا بني جشكا نقوينا وزي فاقم فغاني لمت على غير فطرة الله وقا تتتها لنا تقاني ويدي سالة wa tutu ala ghairi fitrati Allah ai wa di ti sunna yaso ci allati fatara Allah alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ngai sunna ko e kpana so so kutu annabi Muhammadu ta ci ba guluji sallah ne wasu ta kpa wuci ba jama'a musulmi e go zai fa na kare ta hili ali sallah di ci yayi na jama'a kule kendo zabi du la sallah ne ya Allah akwar Allah akwar musamman sallar Ramadan shi uzure wani su ko ji sauki yayi su ko ya yanzu ki tuba ji yau la yadi bukatan santula ya zawan gidi liman ja satu gala ya tsoba liman je bai fai da nasiya da tigi wo la za su ji gara idan na biyo nasiya na da da yegba na dana wacce an liga to liman da ce la zawan gidi sallah ka fi ta kada tasbihu gumiya ruku gumiya nan gana tasbiye ruku lokpato su je da raga da giya wadda ta tasbiye wuji mai guce abu ga kafin ya gikin lokacin nan rugudun yana tsoci albarku ne mai zacin cina su kufa yi su ba wani kada kuma hamdik ashirin lahila illa an astafirka wa tubu ilai